Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International Assalamu alaikum. Bar mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa. Tambaya da amsa kamar kullum shiri ne da ke kawo muku tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana tare da samar da amsoshinsu. Abokinku Michael Kudisin ke muku marhaba lale a daidai wannan lokaci. A cikin shirinmu na wannan makon za ku san ko menene kuɗin intanet watan Bitcoin, Etcoin da sauransu wa'anda aka fi sani da cryptocurrency. Sai ku biyo ni. To ba tare ɓata lokaci ba za mu fara da tambayar da ta fito daga Abubakar Kawo Girgir wadda ke neman a tambaya masa likita ko shin menene hawan jinin ido? Da gaske ne ma akwai hawan jinin ido? To ta yaya ake gane mutum ya kamu da wannan cuta kuma mecece illar ta ga al'umma shi me ake yi domin yin rigakafin cutar ta hawan jinin ido? To sha kurminka domin wakilin mu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goje ya tuntubi Dr. Yusuf Abdu Misau malami a sashin koyar da aikin likita na Jami'ar Abubakar ta Faɓalewa da ke Bauchi. Gafirarsu. Gaskiya ne akwai abin da a Hausa muke kiran shi hawan jinin idanu. amma a turance ana kiran wannan matsala glaucoma uh, kamar dai yadda aka sani akwai hawan jini a jikin dan adam da ake ce masa hypertension to haka, haka shi ma kwallon idanu din ita wannan pressure din da ke cikinta yana iya wuce kiman da ake so to idan ya hau kuma yakan kawo matsala na, na kallo ga dan adam to wannan matsalar da ke kawowa shine a turanci ake ce mashi glaucoma bahaushe kuma yake kiransa hawan jinin idanu yawa ya kamar abin da yake jawo ita wannan matsala ta hawan jinin ido shin daidai yake da abin da yake jawo hawan jini da aka sani a'a ba daidai yake yake ba abin da yake faruwa da shi hawan jinin idanu ko kuma glaucoma din shine akan samu rashin Ah, gudanar ruwa da ke tare a cikin idanunmu to shi wannan ruwa ɗin akwai kafan da ya kamata yana fita a hankali a hankali toshewar wannan kafa ɗin yawanci shi ke jawo ya zama na ruwan ya taru a cikin idanu sai kuma a samu ƙaruwan preja na cikin wannan idanu ɗin to ƙaruwan wannan preja ɗin sai ya kawo matsala ga jijiyan da take mika saƙo na gani ga ɗan adam to duk lokacin da wannan preja ɗin ya fara hawa sai kuma gani ya fara samun matsala a mai wannan ciwo din eh, mai tambaya ya bukaci sanin ya ake gane mutum ya kamu da hawan jinin ido to alamu na farko da mutum zai fara ganin cewa yana da alamar hawan jinin idanu shine kallo sai ya fara raguwa a hankali a hankali kuma bayan haka idan musamman mutum yana kallon haske sai ya dinga ganin kamar da'ira tattare da wannan haske ɗin. to waɗannan matsaloli biyu matuƙar aka ga kallo yana da ƙarfin kallon idanu yana raguwa a hankali a hankali kuma mutum yana samun matsalan kallon haske sannan kuma yakan wani lokaci akan samu yawan tashin zuciya har da amai to sai a fara tunanin ba mamaki akwai wannan matsala na hawan jinin idanu amma yana da muhimmanci mutane su sani cewa matsala ne wanda ake gadonta ba matsala ne da aka fi samu a haka kawai a rayuwa ba ko da shike akan danganta shi da wasu 'yan ƙananan matsaloli kamar misali idan an samu rauni wanda zai sa wannan gudanar wannan ruwa din ya zama baya yiwuwa ko kuma in an samu wani infection wanda zai toshe wannan kafar da ake so wannan ruwan yana fita daga cikin idanu yana zagayawa to ba safai aka fi samun wayannan matsalolin ba alal hakika abin da aka fi sani shine wannan ciwo ne da ake gado to kamar rigakafi fa shi mai tambayar ya bukaci sanin akwai rigakafin da ya kamata a ce mutane suna yi domin kare kansu daga wannan matsala ta glaucoma To, shi ta wannan matsala ta glaucoma alhamdulillah tana ɗaya daga cikin matsalan da ake da ƙwararrun likitocin da a duniya aka yarda da su wajen magance shi a nan garin Bauchi. A asibitinmu na nan na koyarwa na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi ya yi fice, an rubuta ƙasidu da dama akan abubuwan da ke kai ga a samu wannan matsala din to hanya rigakafi mafi a'ala shine mutum ya kasance ana duba masa idanun shi akai-akai musamman idan a cikin 'yan uwansa akwai mutumin da aka taɓa cewa yana da wannan matsala na hawan jinin idanu. To me za ka ce ga masu garajen kai kansu zuwa ga masu magunguna irin na gargajiya da a kimiyyance ba a tantance ingancinsu ba? kaga suna amfani da su idan suna da matsalar ido to gaskiya shi idanu abu ne wanda yake da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam kuma idan har aka kai wani matsayi na matsalan gani to ba abin da za a iya yi wajen dawowa da shi saboda haka abin mafi a ala shine idan mutum yana da matsala da ya shafi abin da ya shafi kallo to ya zo asibiti domin ƙwararrun likitoci su duba akwai kayan aiki sosai sosai kuma akwai ƙwararrun likitoci wanda musamman shi wannan matsala na hawan jinin idanu idan an gano shi da wuri akan magance shi idan kuma ba a gano shi da wuri ba in ya kai wani mataki ba abin da za a iya yi kallo zai tafi ga baki daya saboda haka babban kira da zan yi ma jama'a shine matukar mutum ya fara kallon matukar mutum ya fara manyanta kuma yana da tarihin cewa wani daga cikin zuri'an shi an taɓa cewa yana da wannan matsala na hawan jinin idanu to ya kasance ya tafi asibiti da gaggawa an duba sau da dama wannan dubawan ma kyauta ake yi ba a karban kokobo a gurin mutum dokta sashen hausa na radio france yana godiya da lokacin ka. to masha Allah na gode madala ta fatan masu tambaya sun gamsu. Sai kuma tambayar da ta fito daga Usaini Abba Dambam da Muhammad Musa Dambam da Yusuf Bori mai markaɗe Dambam duk a ƙaramar hukumar dambam da ke jihar Bauchin Najeriya wanda suke neman a tambaya musu masana harkar shari'a shin ko lauya zai iya zama alƙali Haka zalika shi ma alƙali ya taɓa zama lauya watan barista sannan wasu mataki ake bi wajen zama alƙali da kuma bambancin alƙali da lauya To wannan tambaya ta ku mun mika ta ga wakilinmu na jihar Kano Najeriya Abubakar Abdulkadir Dan Gambo wanda shi ma ya tuntubi barista Abba Hikima suka kuma gana ga ganawarsu. To wannan tambaya an yi ta ta dace kuma ah, lauya shi yake zama alkali a takaice kenan. Da alkalin da ka gan shi to lauya ne a wani lokaci na rayuwarsa. Kusan zan iya ce maka banda duka daga cikin alkalan kotunan na musulunci. Ka fahimta? amma kowane alkali ka gan shi daga supreme court zuwa court of appeal zuwa federal high court zuwa industrial high court a industrial court of nigeria zuwa state high court zuwa magistrate court duka wa'annan kowane daga cikin lauya ne amma supreme court mutum ba zai zama alkalin kotun koli ba sai ya zama lauya ya kai shekara goma sha biyar yana aikin lauya mutum zai zama alkalin court ba ba sai ya zama lauya ya kai shekara goma sha biyu high court kuma sai ka zama lauya ka zama shekara goma kana aikin lauya sannan za ka iya zama ka cancanta a baka wannan abu kamar magistrate court kuma kotunan bukana na ƙasa manya ne su ma ba ƙanana ba ne ba mutum bai zama ainihin a nan Kano ba zai zama magistrate ba sai ya yi shekara biyar yana aikin lauya sannan zai iya cancanta ya zama to kamar kuma shari'a court ka iya samun mutumin da ba lauya bai zama alkalin shari'a court ne idan ya zama shi ma yana da ilimin shari'ar musulunci akwai sashi na goma sha ɗaya na kano state shari'a code law duk ya zo da wannan abubuwan da ake bukata shi kuma shekara biyar ne shi ma in kuma Opa shari'a court ne shi kuma shekara bakwai mutum bar kotun shari'a eh kotu ba babba bake nan za a ci ta gaba dai ta gaba ta kasa ka gani eh wasu babba ba ga ce akwai shari'a court babba su ma shekara goma ne wato kenan wato in na fahimce ka shi ma dai alƙalin ya taɓa zama lauya kenan da alƙalin da ka gan shi a takaice lauya ne in ban da wancan mutane da na fidda maka su kuma abin da ake bukata shine mutum ya zama yana ilimin addinin musulunci ya zama musulmi ne shi ya zama baligi ne kuma ya zama da fahimta addinin musulunci to mai tambayar kuma yana cewar waɗannan matakai ake bi wajen zama alkali eh, da kuma bambancin alkali da shi lauya matakan da ake bi wurin zama alkalai suna da yawan gaske idan ka karanta ainihin procedure su za ka tana da yawa farko dai na ga maka cewa kafin ka zama alkali sai ka cika wancan shekaru a matsayin ka na lauya kamar yadda tambayar farko ta shiga cikin ta biyu to kuma bayan wannan sai zai ce mutum ne mutum ne kai mai tsantseni mai kawaici wanda an yi da ilimin sa ka gane ko kamar misali kamar national industrial court za a ce bayan ka kai shekara goma a matsayin ka na lauya kuma sai ya zama cewa kana da ilimin fahimtar ainihin employment relation laws na Nigeria kamar kotun ma'aikata kenan abin da shafi ɗauka aiki tsakanin mai aiki da wanda ake dauka sai kana da fahimta a wannan bangaren dan ba za su ka alƙali ya zama yana yanke hukunci akan abin da ba shi ilimi kai ba kamar kotun shari'a musulunci na gaya maka cewa ba za ka cancanta ka zama alkali shari'a musulunci ba sai ka zama musulmi ne kai bayan lauyan kenan idan lauya za a dauka sai ka zama cewa kuma mutum baligi ne sai ya zama cewa yana da ilimin addinin musulunci da kuma moral standard kamar ka zama mutum ne kai mai tarbiyya ka fahimta so duka wa'annan a kowane level akwai wannan abubuwa so sai kai wannan kuma sannan sai an ba da recommendation kamar national judicial council za su ba da recommendation kuma lura da harkokin alkalai ta kasa za su ba da recommendation sannan kuma idan ainihin ah, babban kotu ce za ga gwamna shi zai appointing mutum kamar high court judge shi zai appointing ɗinka idan kuma chief judge ne ma misali to sai majalisa sun sahale ma su rantsar da kai akan wannan abu to amma a iya cewar za a iya dauko ah, wanda yake alkali ne yana shari'a kuma wani ya dauke shi ya zama masa lauya ba zai yiwu ba matsawar mutum yana kan benci ba zai dawo kan ba ba haka muke cewa akwai bench shine wannan kujera ta alkali duk wanda yake kan wannan kujera ba zai dawo ya zama kuma lauya bane ba sannan kuma idan daga high court ne wannan shekara masu shekara goma nan kidan high court industrial court federal high court zuwa sama to ko ka gama aikin alkalancin ba za ka dawo kuma kai zama kana aikin lauya ba amma magistrate da girmama gare su da kuma shari'a court ko da mutum ya gama sa na magistrate kuma zai iya dawowa ya ci guda sa na lauya to yamma za mu so kai mana karin bayani akan bambanci tsakanin shi alkali da kuma lauya to duk alkali lauya ne in banda wancan bayanin da ne maka amma ba kowane lauya bane alkali ka fahimta bambancin kuma shine shi lauya shi zai tsaya a gaban kotu a gaban alkali kenan ya zauna a ba in kashe kotu zaga akwai gurin zaman lauyoyi ba na sauran zaman mutane bane ba so shi lauya anan yake zama shi kuma alkali shi yake zama akan wannan kujerar shi yake yanke hukunci shi aikin lauya shine ya shiryar da kotu ya nuna ta abin da ke na daidai da abin da ke na ba daidai ba wanda kuma zai daidai da abin da ainihin ya dace da gaskiya da kuma abin da ya dace da abin da client ɗinsa mana wanda yake wakilta kenan yake wakilta shi lauya shi yake iya wa jama'a bayani yake yin bayani a madadin jama'a saboda ba kowane san doka ba ba kuma kowane san yadda zai biya shirya magana ba shi kuma alkali shi za a gaiwa a gamsar da shi to wannan shi ne ke da gaskiya ba wancan ba sai yanke hukunci ba da lauya baya yanke hukunci kibiyar ajali ta can so ne ya mama ya yi mini barin makauniya ya shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international ga wa'anda ke son aikiwa da tambaya cikin wannan shirin sai a tuntuɓi mu a adireshinmu na imel arafa hausa tambayoyi a gmail.com arafa hausa tambayoyi a gmail.com a aiko da tambayoyi masu ma'ana sai kuma tambayar da za mu karkar shirin da ita wacce ta fito daga muhammad sani darazo a jihar Bauchin najeriya wanda ya ce don allah ina so ku tambaya mana masana akan kuɗin intanet watan kamar bitcoin bitcoin da sauransu wanda ake kira cryptocurrency watan kuɗin nan da ba a damkewa sai dai a gani ta intanet a amfani da shi ta intanet to game da wannan tambaya mun tuntuɓi wakilin mu muhammad sani abubakar daga abuja wanda shi ma ya mika ta ga yusha'u aliyu masanin tattalin arziki ga hirarsu waɗannan kuɗaɗe da aka ƙirƙiro su na zamani wanda ake ce musu bitcoin da litcoin da sauran makamantansu kuɗaɗe ne waɗanda wani masani ko ana kin tunanin wani masanin lissafi ne mutumin japan wanda ake ce mishi satoshi na kamato ya tsaya tsayin daka domin ya yi amfani da ilimin shi na lissafi da na kwamfuta domin ya samar da hanyoyin da za a rinka amfani da kudade a madadin amfani da kuɗaɗen da gwamnatoci suka yi wanda manyan bankunan ƙasa ke kula da su ya ƙirƙiro yanayin da za a rinka yin kasuwanci ta yanar gizo kawai kuma saboda ilimi na lissafi to ya yaɗu sosai amma ya samo asali ne shi ma tun lokacin da shugaban amurka wato wanda ake cewa franklin roosevelt wanda kafin wannan lokaci ana amfani da zinare ne domin auna darajar kudaden kasashe to a wannan lokaci shi wannan shugaba na amurka lokacin da aka samu abin da ake cewa great depressions wato tauyen tattalin arziki da ya shafi duniya a wannan lokaci sai wannan shugaban kasa ya umarci hukumar kula da kudaden amurka da su ta buga daloli domin ya samu biyan bukatan abin da amurka ke nema to irin wannan tunani ne ya haifar da a dubu biyu da tara dai a takaice shi wannan masani a birnin new york na amurka ya kaddamar da manhaja da ta kunshi yadda za a yi kasuwanci tsakanin mutum da mutum waɗanda ba su san juna ba kuma su zuba jari sannan lokaci lokaci su samu riba kuma lokaci-lokaci ah, suna iya faduwa su kuma irin waɗannan kuɗaɗe su ne ake kiransu da turanci ake ce musu wato cryptocurrencies wato wasu kwandaloli ne na manhajar da yanar gizo wanda aka kirkire su domin wannan yanayi to kuma lokuta da dama masu yin kasuwanci ba za su san junansu ba sai dai kawai in sun yi manhajan to akwai ah, tsarin wata manhaja da kan hada mai siya da mai siyarwa lokaci-lokaci sannan kuma ana yin kasuwanci kuma wani lokaci akan samu riba mai girma amma dai shi wannan tsari na kasuwanci wanda aka kirkiro to yana da irin nashi hadarin saboda na farko shine ba wata gwamnati da take kula da shi duk wanda zai kasuwanci a wannan to yana kasuwanci ne makauniya wanda zai yi shi dai bai san da wanda yake ba sannan kuma kasuwanci ne da zai iya samu maka da riba mai yawan gaske riban kuma ita kuma ba mai daɗewa ba ne saboda kodon lokaci ake wannan kasuwanci a cikin 'yan daƙiƙoƙi za ta iya canzawa saboda ya danganci irin bukatun waɗanda suke kasuwanci a daidai lokacin da kake kasuwanci haka kuma duka waɗannan kasuwanci waɗanda ake a irin wannan manhaja to akwai fa wasu wani yanayi da su masana suka kirkiro daban-daban waɗanda kuma suke ta amfani da shi to wannan kaɗan kenan daga cikin bayanin abin da ake cema bitcoin to ita kuma edcoin ya tsarin da yake to shi kuma edcoin shi kuma wani kamfani ne na edmark shi wannan kamfani na edmark kamfani ne da ya shahara wurin yin magunguna magunguna da suka shafi halittu wanda ake samu ake yin ganyen da sauran abubuwa to a cikin saboda kamfanin yana yin kasuwanci ne ta yanar gizo kuma ya yada kayayyakin shi kusan ko'ina a duniya sannan mutane da dama suka zama kwastominsa kuma da yawa suka zama jami'ansa to sai ya ga shi ma ya kamata ya kirkiro irin wannan kuɗi banda wanda ake kira bitcoin to su wannan kamfanin na edmark su kuma suka kirkiro da wannan kwandala wadda suke ce mata endcoin ita ma jarin ake zuba da ita kamar yadda ake kasuwanci da bitcoin da litcoin da bitgold da Bimoni, da irin waɗannan nau'o'i na kuɗi to shi ma wannan kamfani sai dai darajar eh, shi wannan kuɗi ba ta kai darajar bitcoin ba saboda eh, su bitcoin ya daɗe kusan sama da da shekaru ashirin kenan ana kasuwanci da shi sannan mutane da yawa sun samu arziki da shi sannan mutane da yawa sun talauce a cikinsa to amma shi wannan kamfani shi kuma bambanci shi da wannan na endcoin shi yana da kayayyakin da yake saidawa sannan kuma zaka iya zuba jari a cikin kayayyakin da yake yi kamar irin su ganyen ti zaka shiga shaguna zaka ga yan magunguna haka dai na kayayyaki wanda ake saidawa zaka iya siyan su da wannan kwandala kuma za ka iya siyan jari a cikin kamfanin kuma ka ci riba lokaci-lokaci amma shi wannan tsarin duka guda biyu da endcoin da bitcoin yana bukatan mutum ya samu ilimi na kwamfuta yana da bukatan kuma mutum ya samu banki bankin kuma da yake da kuɗi na dala sannan kuma yana bukatan a kowane lokaci mutum ya kasance yana kan manhajan saboda ita manhajan in ka sauka to sanda ka sauka mai yiwa lokacin za a yi kasuwancin da za a ci riba in ka dawo sai ka tarar ka abin da ka siya ya faɗi saboda haka sai ka tarar da hasara to amma a cikin 'yan shekarun kwanan nan za ka iska cewa ba a cika samun cin riba sosai a cikin kasuwancin ba kaɗan kenan daga wannan To madalla a gaida Mamman Sani Abubakar da Yusuf Aliyu. kuma duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio france international rfi a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman ma abokin aiki ibrahim tukurkefi wanda shi ya yi ɗawainiyar seta sautin wannan shirin abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.